الإسلام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من وكم من قصة أملكناها فجاءنا بأسنا بياتا أو هم قائلون ما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا الذين أرسل إليهم فلنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ما شاء الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba'du ikhwata al-izza wa hurrat al-aqida uhayyikum bi tahiyyati al-islam tahiyatan Mubaraka wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ganin damarsa ne ba mu lokaci irin wannan ya ba mu da safe a yau mun tashi cikin goshin lafiya alhamdulillah sake ba mu dama muka sake dawowa yan uwa muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna tawassuli da wannan wata mai alfarma da Allah mu da sarki ya gafarta mana zunubanmu wannan majalisi mai albarka wanda suke karatun wannan littafi na Allah Allah ya mana agaji ya ba mu dama mu fassara abin da yake daidai kurakure kuma wanda ba za a rasa ba dama mu ɗalibai ne mahallin sana karma haka karban gyara da sauran. a idan ba a manta ba jiya bayan mun kammala suratul infitar mun kuma ga abinda ayoyin sura ta kunsa maganin kiyama sai muka shiga suratu al-mutaffifin muka ce suratu al-mutaffifin mun fada tana da ayoyi talatin da duriya talatin da shida sannan kuma muka faɗi cewa akwai tattaunawa malamai makiya ce ko madaniya ce mun ji ra'ayin waɗansu malamai da suke tafiya a kan makiya ce irin su ɗan mas'ud bahak mukatil da sauransu amma waɗansu kuma irin su ɗan abbas da ikrama da alhassan da sudi da mukatil sun tafi a kan cewa madaniya ce dalili abdullahi da abbas yana ganin madaniya ce wannan tsura. saboda yake hadisi ya tabbata cewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya zo garin madina sai garar da su daga cikin ɗabi'a da suke yi akwai tawaye mudu suna rage mudu na awu skeli ma sukan tawaya shi sai Allah ya saukar da wannan sura maza Allah sai musu wazi sai suka dina hadisi na a cikin sunan na al-Imam Ibn Majah Ibn Hibban al-Busti yana rawaito hadisin shi ma haka Hakim an dai sabo shi ma na rawaito wannan hadisi to kun ga wannan sai ce to dalili haka shi yasa nuna cewa sura yar Madina ce to farkon suran jiya mun fara karatu Allah subhanahu ya gaya mana ya tsawa ana maka sake ɗauko daga farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين نعم الذين إذا اكتاموا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم, ليوم عظيم نعم يوم يوم يقوم الناس لرب العالمين ba da bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wailu azaba ta wailu kamar yadda aka samu asar daga wasu sahabbai rusdan abba da sauransu suke cewa wailu wani wadi ne shi ma kamar yadda su gayya ne nau'i ne ta azaba wanda aka tanada shi don waɗansu mutane masu ɗabi'u musamman daga cikin ko musulmai masu wasu halayya mara kyau to wata wadi ne mai zaman kanta wani kwari ne a ce a bude cikin wani wuri a jihar tura mutu Allah ya ce Allah ya ce wailun azaba ta wailun ya tabbata lil mutaffifin ya tabbata ga waɗanda suke tawaye mudun abu ko skeli a harkar kasuwanci kamar tsinuwa da la'ana ya tabbata kaga yanzu kana karanta kai ma kana yin addu'an ke yaya sifar su yake Allah yake allazina izaktalu alan nasi yastawfuna idan suka ta suka ji za yi kaya a wurin mutane za su je su yi awo ko a auna musu ko a gwada musu idan suka tafi sai su cika wannan mizanin ko mudun awa to ɗauka ma idan suka dawo haka in za su tsira mutane ba laifi ba ne don ka ɗan karawar abu ka sai a dubu ɗaya ka ce dubu ɗaya da biyar misali ba wanda zai ce ka ci haram to amma matsalar shine ne wai za idan su aka zo wajen su za a auna an wazanuhum ko kuma su ne za su gwada wannan skelin to yi kusurwa sai su rage tawaya Allah ya ce masu wannan sifan Allah ya tsine musu kuma narkon azaba ya tabbata ga wayannan mutane kenan suna sanya jama'a cikin fitina da bala'i da duk irin abin da ba ka tunani Allah ya ce masu wannan halayya ba su da musaniya. ala ula'ika masu irin ɗabi'an ba su da tunani akan cewa ko ba su da masaniya ko ba su da zaton ko ba su da yakirin cewa annahum mab'usun Allah zai da su ba su haka ba leonin azim a wani yini wanda yake mai girma babba shine filin farfajiyar kiyama yau mai ya kumun nasu ne rasu la'alamin a yinin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tada kowane mutum ya je tsaya ga ubangijin talikai na fuskantar Allah subhanahu wa ta'ala ganin wannan yinin ne da fitintun da ke kunshe da wannan yinin Allah subhanahu wa ta'ala akwai mutane annabi shu'ayyar da Allah yake cewa da su a can cikin sautul hud a ramma awful kaila wal mizana awful kaila wal mizana wala taqulu min al mukhsirin wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala tabkhasu an-nas ashya'ahum wala tahqu wannan annabin Allah yana wa mutanen sawazi ce yana daga cikin abin da Allah yake fushi da mutane tawaye mudu saboda ka yace auful kaila wal mizana ku cika mudun awu da mizani wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rage wa mutane haƙƙinsu haramun ne wala ta so fil ardi mufsidin kuma kar ku juya baya ku rika barna akan kasa Allah ya haramta wannan kai dan kasuwa Allah ya haramta ka tawaya sannan kana da'awan ka cika ka bashi cikakkiya wayansu zaka ga kasan ne za su bubbuga shi sai rabu wayansu jikin ne za mummola shi to Allah ya haramta yin haka zalunci Allah bai da wannan ba haka har wa yau mu sake komawa sautu al'araf Allah ya ce fa'auful kaila wal mizana wala tabkasun nasa Awful kaila wal mizana wala tabkasun nasa ashiya'ahum wala tahsau fil ardi mufsidin ayoyin da amma ka bari kawai sakon da ne kar ku cika ma'ana kar ku tawaye mudu kar ku tawaya kar ku rage manzo Allah yake faɗa cikin hadisi yake cewa man gashana falaisa minna duk wanda ya mana algush algush nau'i ne na cuta na damfara rufa-rufa shi algush ka ɗan wani abu ka haɗa da wani abu yanzu misali a yi manja akwai abin da ake adawa da shi sukan ɗiba wani abu sai su zuba kaman kullu kullu na kamudin da sai a zuba ma manja sai karu, da an samu rabin drone na manja aka samu roba manyan baho guda biyu ko tsaya na kullu aka zuba sai ba da suna manja duka sai kaje kasa sai kai kullu ne kwanta a ƙasa zuma din nan ma ana yi wannan alubu ana zuwa mishi suga shi ma sai gaji ya zama kamar zuma duk wa'ina irin nau'i ta cuta Allah ya tsine masu yi dabbobi ana zuba ba su ruwan wake sai su sha sai ka ga nonon su ya manya-manya sai ga sun kumbura ka manyan dabbobi ne wani zalunci manzala ce man na falaisa minna duk wanda ya yaudare mu to baya cikin mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam al-imam ibnu majah yana rawaito hadisi tabbatacce a cikin sunan dinsa yake cewa annabi muhammad yana cewa tajiru dan kasuwa as-saduqu al-amin mai gaskiya kuma amintacce yace ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada ran gobe kiyama yana tare da annabawan Allah yana tare da siddiƙai jagoran su ne abubakar abubakar ne siddiq wa shuhada yana kuma tare da shahidai irin su umar dan affan eh, irin su usman dan affan irin su umar dan khattab ce saboda haka duk wannan a ɓangaren kasuwanci ne dan kasuwa ka ji tsoron Allah Allah bai yarda ka cuci dan uwanka ba kana tunanin Allah ba zai ta da kai ba in ka dauki littafin babban malami abdulwahab kitabun tauhid ko ka samu sharhin fatul majid a farko-farkon akwai waɗansu ayo da ya kawo wanda yake magana a kan waɗansu wasu guda goma da allah subhanahu wa ta'ala ya yi ya ce wa ne muhammad ka gaya wa al'ummarka wannan ababen abubuwan da Allah ya haramta kai tsaye kuma aka yi umarni da su wurin guda goma na farko Allah ce kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni تعالى ولا تقربوا الفاحشة ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نعم. نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون wannan bangare na farko kenan wa'annan daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa annabinsa ya ce ka ce wa bayina kuma al'ummanka ƙul ka gaya musu ta'alau ku atilu ma harrama rabbukum alaikum zan gaya muku karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta yace bai so kar ku yi shi hmm. kuma duk wanda ya zai shiga matsala number 1 sai ce Allah tushriku bihi shay'an Allah ya haramta kar a yi shirka haramun ne yin shirka wabil walidaini ihsanan Allah yana son a kyautata wa iyaye haramun ne kar a kan gare wa iyaye wala a wula da min imlakin Allah ya ce kar ku kashe 'ya'yanku don gudun talauci wannan tsiyan da ake a lokacin jahiliya period kamar da makaranta jiya Allah madaukin sarki ce kar ku kashe ‘ya’yanku don talauci ba talauci kuke gudu ba na roka talauci wa ne fa’irin kafa na ji abin malayin mai na a karatun shi ko sakarin je ne shek kabiru gombe ke ce to me alaka ka talauci ba ka da alaka da shi bai idan ya zo ne ya same ka to wani abu ne daban amma shi daban kai daban saboda bawa ne na Allah ka roƙi Allah ya kare ka shararsa ko ba haka ba yadda kake roƙo Allah ya baka arziki mai amfani ka roƙi Allah ya kare ka shararsa talauci saka ya ce wala taqtulu auladakum min imlaqin hmm. kar ku kashe ayayanku don tsoron talauci Allah ya ce na narzuqukum wa iyyahum mu muke ba ku arziki da ku da su duk abinda zaka ciyar dan da ka haifa abinda zai ci na arzikin sai yana hannun Allah subhanahu wataala illa kawai Allah yakan ɗauka sai ya dora a hannunka kafin lokacin da yin yawo ya bar gidan sai ya dauka ko sa ba shi kayan shi to saboda haka baka da alaka da shi kai dai ka bi abin da Allah ya ce Allah ya ce mu muke ba ku arziki kuma muke azurta su wala taqrabul fawahisha ya Allah kar ku kasance alfahasha ma wahara minha wa ma badal wanda ya bayyana a fili da wanda ya koyi kar ka zo kana shashanci an gwana tirwa da dan wani a gan kana ɗabi'un tsiya kana a shar ka rike sigari kana sha kana jan kafa a kana fito kana shegantaka na boye kuma ka je ka boye kai mutumin keke a fili amma kuma a boye mutumin banza Allah ya ce kar ku yi haka din Allah ya ce wala taqtulu nafsal lati harrama Allah Allah ya ce haramun ne kar ku kashe rai wanda Allah ya haramta Allah ya hana addanci ya hana kisa duk wanda Allah ya haramta kana kashe Allah ya ce kar ku amma kuma a gefe wanda Allah ya ce a kashe kuma a je a kashe shugabanni in dai wani ya kashe wani ko kashe shi an kama dan fashe kashe mutane a kashe shi an kama mazinaci da mata aure a kashe su in ya taba yin aure kawai abinda da shi haifar fara kenan in yin wannan kuma sa'a ma Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar ku kashe rai da Allah ya ce ka haramu ne a kashe illa bil haqqi sai da gaskiya da cancantan a yi haka ɗin Allah ya ce zalikum wasakun bihi la'allakum tattakuna wannan wasiya wasilci Allah ya ce muku da shi in kuka yi kuma za ku zama daga cikin masu takawa kuma Allah zai ba ku duk abin da yake ba masu takawa ma'ana tabbas za ku samu kariya daga azaban Allah subhanahu wa ta'ala sallah ya ce wala taqrabu malal yatimi لا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده نعم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاحسنوا قاتلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وبيجي سبحانه ولا مال اليتيم kar ku kuskura ku kusanci dukiyar maraya ku ci ta zalunci illa billati hiya ahsan sai abinda da shari'a ya yarda da shi hatta ya buluga ashuddahu sai yaro marayan ne ya kai girman sa to ina ne ya yarda nan da yace ci yayi da azaba ne إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون نارا يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون يدخلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا للي ما سجندوك يمرايو ta hanyar zalunci wuta suke ci kun ga ana kira ku ba da taimako kan marayu addini ne sau daga shi Allah ya ce za a iya tara kuma har wani ci sai ce kuma kar wani cin wala ta karabu an an tara kuma Allah ya ce to ku kusanci dukiyar marayan sai ta hanyar da shari'a ya yarda a ijewa marayan kudinsa sai in ya girma a bashi ko a sarrafa masa wani tanul ya tama iza balagun nikah fa in فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلونا إصرافا وبجارا أن يكبروا الله سبحانه وتعالى ku tana dawa marayu dukiyarsu an sai sun isa wuri suna isa wuri ku ba su dukiyarsu idan za ku ba su a kafa shaida kar ku cinye kudin katin su girma Allah ya ce mawadaci ya kame mafakiri wanda yake sarrafa dukiyan to ya ci wani abu dan daidai wanda gwargwadon hankin sa ne wannan ba laifi ba ne saboda haka ku ci dukiyan marayu har sai inda shari'a ya yarda a yi amfani da shi har so girma a basu dukiyar su Allah ya ce wa auful kaila kun ga shahid namu kenan wa auful kaila wal mizana ku cika don awo da mizani da ku kuke awo ku fa cika wa mutane hakkin su bilkinsu ta hanyar adalci Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora wa rai wani abu wanda ba ta iya yi duk abin da Allah ya faɗa ne ya san za ku iya yi Allah ya ce wa iza kultum fadilu idan kuka tashi yin magana ji Allah ya ce fadilu ku yi adalci walau kana za ruba? ko da abin ya shafe ku ne ya shafi danginku ne yan uwanku to ku yi adalci ji Allah wa bi ahadin lahi aufu alkawar da kuka Allah kuma ku cika zalikum wasakun bihi la'allakum tazakkaruna wannan wasirci Allah yake muku da shi idan kuka yi kuma Allah ce za ku astu mai yiwa ku astu kuma za ku astu yace hada sirati mustaqiman wa anna ma ba sirati تَبِعُوا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ce wa anna haza ishara ishara ke lallai wannan abin da na lissafa muku guda goma dinnan. kada ka yi shirka da Allah ɗaya kenan a kyautata wa iyaye biyu kenan kada a kashe ‘ya'ya saboda talauci uku kada a kusanci alfasha hudu a fili ko a ɓoye kada a kashe rai da Allah ya haramta sai da gaskiya biyar kada a ci dukiyar maraya sai ta hanya mafi kyau shida a cika awo da mizani da adalci bakwai a yi adalci a magana ko a kan ɗan uwa takwas in ji Allah subhanahu ta'ala. a cika alkawarin Allah tara a bi tafarkin Allah madaidaiciya kada bi hanyar iblis shine na goma sai ce wa anna haza in ji Allah lalle wannan mustafi ba ita ce hanya madaidaici kuma hanya ta kenan in ji Annabi Muhammad fattabi'uhu kubita wala tattabi subula kar ku bi sauran tafarki na bid'a na shirka na kafirci na tsiya wannan hanyar ba ta kaiwa fata farraka bikum an sabili za ta rarrabe ku ta kautar da ku daga hanya mai kyau sai ta ki da ku ke Allah ce zalikum wasakum bihi la'allakum tattaquna wannan wasu ce Allah yake muku da shi don ku zo masu takawa kaga da ya kulle na farko sai ya ce mai takilun ko ya kawo tunani da hankali na biyu ce ta zakaruna a wasu na uku ya ce tattakuna a ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala to saboda ka kai ɗan kasuwa da kake tawaye mudu ba ka tsoron Allah ba ka tunanin cewa Allah ya ga abin da kake yi Allah zai tada kai a wani yini kuma a gabansa za ka ba da bahasi za ka yi bayani ɗaya bayan ɗaya za ka yi bayanin duk abin da ka aikata a rayuwa to in ba ka sani ba ka shirya mu zuwan wannan rana domin duk da wanda ka yi wani malami ke cewa walau ishta alfan sun a alfaini ha wai fala yau min yawmin tasiru ilal kabari inda za ka rayu shekara dubu a ƙara dubu ko ulufin ulufun ba'dahu a ƙara dubbai bayansa to fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr akwai ranar da fa za ka shiga kabari sai a shirya an gane ko Allah ya sa samu da sai Allah ya ce ni kalla inna kitabal fujjar fi sijjin wa ma كما في الدين كتاب مقبول ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل محتد أثيم ما شاء الله Allah wata'ala ya ce bayan ya yi da la'ana da tsinuwa da masu 'yan kasuwa alzalumai mu addu'a muke ba tsinuwan bane amma ba inda ka iya yi in Allah ya tsine sai ka in annabi ya tsine kuma sai ku tsine in annabi ya ce fari ka ce fari baki-baki ita ce ka'ida ba a ba Allah gyara ba a ba za Allah gyara saboda ka amma fata da addu'a in ka zo su tsoron Allah domin da in ka sun fara shi gaskiya mutane wahala suke shi da ba su sai abinci su koyi ittikhad da su suna boyewa suna janye tsada kuma Allah yana tsara amurin su to sai Allah subhanahu wataala ya masu mutane kirki bayan Allah na gari Allah ce kalla saurara ka ji yadda lamarin yake ana zuwa da kalla lafazin kalla don tsawatarwa kaga wancan su rashin gaskiya Allah ya tsawatar mu sai ce to da ka tata inna kitabul fujari inannu lallai littafin inannu lafi yana cikin wani kiran shi a wani kiran sijji wa ma adara kama sijji ne wacce fa fujjar masu laifi ke na ɓangaren ke to littafin da ake rubuta sakamakon aikinsu na barna yana cikin wani su malaman suka ce sirje din nan wuta ne yana daga cikin sunan da ke da ake ba wa wuta irin su lazza takara jahim jahannama annar sirje Allah ya tsare mu saboda littafin da ake rubuta sakamakon aikin waɗannan mabarnatan yana cikin sijjin wa ma a dara kama sijjin me ya sanar da kai me ake nufi da sijjin din nan ita kitabun wani rekod ne wani rajista book ne marhum rubutacce da ake rubutawa a ina take malamai suka ce a ƙasar ƙasa bakwai dama kusan wuta a ƙasar ƙasa yi. to haka wannan yana na ƙasar ƙasa kan wani dutse to wuri ake rubuta sunan sai a yi Allah ya kiyaye wayannan kun ga mutum ya asara Allah ya ce wailun azaba na wailu azaba na takaici azaba na wailun da Allah ya san me yake nufi da wannan kalmar yau mai izin a wannan yini ta kiyama da ya tabbata ga wayanda duk abin da za a gaya musu da littafin Allah karya ciki na'am yaya suke suwaye su kuma allazina su ne waɗannan da yukazzibu na biyomi suna karyata ranar da za a yi sakamako na bauta da kai a zuwa shi ranar alkiyama karyatawa suke yi Allah ya kawo a wani wuri sifansu ya ce masu cin dukiyar maraya sun karyata masu wanda ba sallah sun karyata masu cin riba sun karyata masu kaza sun karyata wato yana kawo duk abin da Allah ya ce a yi sai kake kamar ka kare ta ne a nan sai ce wa ma yi kan bi babu mai karyatawa da ranar sakamako illa face kullu mu'tadin duk wani mu'tadin mai ta'addanci dan ta'adda sai mai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala tun mai abin da Allah ya ce kar a yi to yana karanta ranar da za a zai shi na mishi tuma da ya sama da kewa ba zai yi ba irin wa'annan mutane إذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبيجي سبحانه وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا irin waɗannan mutanen da za ka karanta musu ayoyinmu ka nuna musu cewa ka zannan kuskure ne Allah baya son kaza annai Muhammad ya ce kaza to me zai faru da za ka yi mamaki kwanan sai ya ce da kai ko don mulki hmm. ko dukiya ko famili yana ganin yes family ɗin su manyan mutane ne so ya isa sa shi rika jin kai jin isa ko kuma yes shi wani abu ne da ya isa mata saboda haka ƙala ce a irin wannan zancen da kake faɗa hmm. a safirul na tun bayan kuka fara jiba ba hmm. labari na mutanen farko ya ke fada kuma da zuba ta shin kiyama ba kullun safira ta shin kiyama to me yasa zuba ai ba irin wa'annan dabi'u masu karyatawa kafirai ke sai Allah ya ce ba komin bane yasa kalla ha! da ka taka kuma ka shiga sai bal abun da yasa rana ala qulubihim ma kanu yasbuna irin ɗabi'u da suke na sharri da kafirci da kangarewa yasa zuciyarsu ta yi tsatsa a sakamakon abin da suke aikata, shi yasa ma suke kangarewa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata Abu Huraira yake cewa dan adam yana sa'a wa Allah zuciyarsa digo ake masa idan ya sa'a wa Allah yau sai wani a sa wani wurin sai ya baki in bai tuwo olin a kara gobe sake ya baki jibe sake ya baki idan ya tuba sai a wanke idan ya dawo ta ci gaba da wannan har idan ta mamaye to zuciyar sai ta yi tsaba shi yasa Allah ya ce bal rana ala qulubihim ma kanu yasbuna zuciyar ta yi tsaba ne alheri ba ta shiga hmm. sakamakon me irin abin da suka kasance suke aikatawa na barna to Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana zunuban mu yan uwa a ta yin istighfari Allah ya ce kalla har wa yau Allah yana karin bayani domin wannan kalla ta biyun kuma suka ce ta'akid ne mm. akan na farko saboda Allah ya tsoratar da mutane Allah ya ce innahu kaga kafirai kaga 'yan son rai ka ga mushrikai ka ga wanda za a karanta masa aya ya ce labarin da ne an rabbihim dangane da al'amarin ubangijinsu ranar lahira yau mai izin a ranar lahira lama hajjubu za a sanya hijabi ba za su ga Allah ba kenan kafiri kasa'an ba zai ga Allah ba lahira mushriki ba zai ga Allah ba munafiki da yake ba zai ga Allah ba mai raba kafa ba zai ga Allah ba amma mumini zai ga Allah haka ne muhammadu ya fara. a duniya ido ba zai taɓa ganin Allah ba ba wanda ya taɓa ganin Allah a duniya annabi musa da ya sai ga Allah ai bai sha da daɗi ba ko ba haka ba ko ba shi ka ka huta a annabi ibrahim shi ba Allah ya ce zai gani ba قال رب لأرني كيف تهي الموتى قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ما شاء الله النبي الله إبراهيم don shi ne musulun da ya nima ya gani Allah ce lan tirani ba fa za a gani ba domin inda za ka ganni ya nuna masa wani misali unqum ila al-jabal fa in istaqwa makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا ما شاء الله annabi musa ya nemi ga allah allah ya ce amma ka kalli dutsen can haske allah zai bayyana idan ya iya zama inda yake to zaka gani haske allah na baya dutsen sai zama gari ganin garin sai annabi musa ya fada ya suma sai ta shekar kansa ya ce allah ba na bukata to shi annabi allah ibrahim yadda allah yake tada matattu yake so ya gani ba ka yi imani ba ce zuciyar ta ƙara na zuwa mm. lawa aka ba zuciyar ne ta ƙara na zuwa ubangiji ya ba shi ka yi kaza ka yi kaza samu tsuntsaye ya yanka dan kai tsuntsun da kashi farfasa naman ije daya can daya can daya can daya can ka kira su ya ce da kasa idan za su zo maka cikin gaza hmm. yana kuma kira sai tsuntsayen suka ta suka zo a gaban ta suka za kyam to gaga ta za ta da kai minti ga mai kai a wurin Allah ai dan adam ba koyon bane nan so to da su Allah yake ga mana halittar sammai da kansa ya fi girma la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas ولكن أكثر da ƙasa ya fi girma da ban mamaki sama da kai halittar na adam kada ke kan gare Allah to ka dai ji qur'ani ya fara a cikin mun karanta yadda sama za a warga za su zuwa sun za a tarwata su tekuna za a hada wuri ɗaya a hada su dam ta kone su duk dabba duk dabbobi za a hada su a wuri ɗaya sannan Allah ya bude su ma su zama gari a nike su to saboda haka kakai ne Allah subhanahu wa ta'ala ce annai ba zai ga Allah ba na'am munafiki bai ga Allah mushriki bai ga Allah amma mumini ba mazalla ya ce ba sai ka yi ture ba kana da aiki za ka ga wata ayi za ka za ga Allah da wa ta'ala Allahu akbar sai ce to su mushrikai arnan kafirai za a sanya hijabi a ranar alkiyama tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala ثم دغنان كما إنهم ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون أنن كما سيأتي ثم إنهم لسال الجهيم daga nan fasa ce waya ku shiga jahim lasalihim bi ma'ana yadkhuluna na'am ku shige ko kuma summa innahu daga kuma sa ce lalle su su je cikin wutar jahim kuma ta ƙone su don sakamakon su ke sun mai tsali sai a sake cewa da su hadar zai kuntun biyi su kan zibuna wannan shi abu da kuke karantawa a rayuwar kuwa duniya kun ce babu wuta kun ce ba za mu kuwa zama wa yanzu kariya ne an yi umarni an hana su ganin allah an ce waya ku shiga cikin wutan da yin ito ga wutan gashi ku kalo hadar lazai kuntun bihi su kan zibuna wannan shi abu da kuke karantawa كلا كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مقبول يشهده المقربون ما شاء الله الله يتكلى رجاء صوت الوالي saurara raku dan a nuna maka cewa kai mara ji to saurara da kullum basira da kuma tsawatarwa mai mara kunya gyara sai duk bari ka abin da za a mutanen kirki Allah ya ce inna kitabal abarari lafi illiyin can kuma ya ce sujjin to lallai littafin da ake rubuta ayyukan bayan Allah na gari bayan Allah na kirki masu tawazi'u masu da'a masu biyayya lafi illiyin yana nan a cikin wani da ake shi illiyin baka san wurin ba wa ma adara kama illiyuna me ya sanar da kai me illiyun suka ce kitabun wani littafi ne wani record register book ne da ake rubuta wanda yake marhum rubutacce na sunayensu a ciki a can saman samman yake haka malamai suka fara yana nan a saman samman shi kuma wancan siddiq yana nan a kasan kasa can can can can can saboda haka wannan wurin kuma ya shahadu hul mukarrama wanda suke halarta wurin su ne wurin su mala'iku makusanta wanda suke kai kawo wani mutumin kirki ne wani ya kaza ku je ku mishi rajista ji a rubuta sunan shi a wajen in ya canza kuma sai a fita a ba ma ba ta a canza shi ya sa kullum ake son ka ƙara aikin kirki ka zamo mutumin kirki su wa'annan bayan allah allah ya samu a ciki allah ya ce innal abarara lafi na'i الأبغاض لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون ما شاء الله الله يقول إن الأبرار lallai bayan Allah masu da'a mutanen kirki waɗanda ake musu ake rubuta sunayensa a wancan littafi na illiyin dinnan Allah ya ce a ranar lahira na na'im suna cikin ni'ima haka Allah ya fara suna cikin ni'ima ganima gidan aljanna suna holewa alal ara'ik akan gadaje na alfarma yanzuruna suna kallon junansu mutaqabilin suna fuskantar juna suna kallon juna cikin ne suna kuma jin daɗi ala sururin mutaqabilin suna cikin farin ciki suna fuskantar juna a cikin kuma manyan gadaji gadonin ima garin da baka taba ganin shi ba garin da ba wai a dubai ake da sai a tsaya ba kaga yanzu yanda yake faruwa yanzu da samun wuri wai sai ka da neman aure a arama sai ka jana ta ce maka wai ina za ta ce mata gari ka san ba maganar ta bane gidan aka ce ta gaya maka ta ga babu tarbiyya ke ita ba ka san ta yi a za ta yi dubai ne a ce mata kaji kai baban ki da zai abu maman ki a nan haka za ta ce mata ta kare da Allah ba mu aka mu arin garin da Allah <laughs> sai ka jifan mace za ka ga yarinya ba a gidansu ba malin ba ake kwace ake da ke cikin samun dan gefe da kwanta amma wani za a yi aure sai ce ɗaki na wani akwai jani ya kai inci nawa girman shi ban ɗakinta falonta wanda za a zuwa mata akwaton takalmanta wai ka za ka zan sirkwanta amma a lokacin suke faɗa wannan yare ne gidan su yake A adalci amma na kasa magana ta ne sai da ta sa kai to in kina neman wannan ki Allah ce ki shiga aljanna ki shiga cikin ni'ima a kan babban gado kura kallon juna ko mata da miji ko ku abokanan arziki ya kuwa so ku ga juna kusa Allah ya hada Allah ya ce wannan ni'iman ta arifu fi wujuhihim nazatan alamun ni'iman da haske za a ga shi kyallin a fuskar su ba wannan ba yace yi kauna mun kenan ba gidan aljanna hmm. insha Allah ta'ala za a shayar da yan aljanna min rahikin maktum daga wata giya maktum wadda take rufe kaga hmm. giyan duniya a buɗe take ka je mu a wuraren muna ta musu angon ka je inda ake irin burkutun nan za a gan shi wari ke ko makwallon giya makwalla duk suna angonni ne amma a tarihi nan ne za ga suke nan amma sai kuma Allah ya dan gyara angonni yanzu kamar kaje kefi ciyaman namu na ne mai chief ma mai kefi a gwan samu kwallo ne kawai killar tarzi haka yi Allah ya rarra ya abubuwan duk ba su nan amma an kai wurin daga ciki za ka jin lalatattu ka ga giya wuri na wari kuma ce mutum zai giyan duniya wari ke tuna aljanna za a shayar da 'yan aljanna min rahikin daga giya maktum wanda yake rufe na'am ba ma abu da yake ba shi sa prof manso ya ce in mun shiga aljanna zai dauki a sha yi katun to sai ku kaga ba fugowa ita ba a ba fugowa lafiya فيها wadagun yan هم safu duk irin magajin nan da ne ba za ka ji shi ba amma na tuya ya tambaye yake yi kaga ya zo yana tafiya yana yana in ya ga akwai ya su gona mace sannu kawo Allah ka suke giya kenan wani da ya sha wiwi ya sha wiwi sai fara da ba harama sai abokin ce mai faru ya ce ai shi kowa na tafiya da ba ne ka ga matsalan ma yake kenan Allah ya kiyaye saboda aka a rufe take Allah ya ce khitamuhu mis to ka san da yawan abun sha yanzu ka gwada ko da zobo ko na baka ka sha idan kana sha idan ya zo karshe misali za ka ga karshen killa ya zance tsira din gani ya goya kunta kan karshen za ka killa ka zuwa ka da ka zubar da shi ko mai zafi da kwanon to shi hitam karshen na jiyan daga farko har karshen mis kamshi yake yi Allah ya ce to me so wafi zalika suka ce wafi ila zalika zuwa ga karisti wancan din to falle ya tanafas na mutanata sai a yi rige-rige ga fili nan ga mai doki shi ne ma na wannan kalmar sai a yi rige-rige masu rige-rige sai su rige-rige Allah ya ce wa bi za hu mahaɗin abin da ake da wannan giyan da shi min tasnim daga tasnim ne mai tasnim ba ka da shi ba shi a duniya ba ka san shi ba san shi ba amma malamai suka ce wani gida da ruwa ne murmuru ne daɗin sha da sha sannan bugu da ƙari a gidan aljanna bayan wannan ainin akwai wani idanun ruwa wanda Allah ya da shi ya shirabu bi ha al-muqarrabu wasu bayan Allah makusanci suna sha daga wannan tafsir Allah ya samu sai sai إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامسون وإذا انقلبوا إلى أهل وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون نعم وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Allah subhanahu wa ta'ala ce, innal ladzina ajramu lallai waɗanda suka yi ijrami suka kangare suka yi manyan laifuffuka suka yi tsiya a zaman su na duniya wanda har ya kai kanu sun kasance minal ladzina amanu sun kasance daga wani ɗabi'a da halayya da suke ma waɗanda suka yi imani hmm. ya zaha dariya suke musu ganin a duniya kaga mutum ya dingila da yana ahlus suna bar gemu waje ka ce wai talauci Ya ka za ka cewa wai kaza ne baya cin abinci da dare sai tashi dare Ya yi nafi zai ka ce talauci duk wani kalma na batanci ba abin da ba su gaya musu ba ya ce ba zai saba wa Allah makashi don bai samu dama ne ba hmm. to lalle waɗanda suka yi sabo suka yi manyan laifuffuka sun kasance bi Allah sun kasance a rayuwar suna duniya suna yin dariya ga waɗanda suka yi imani suna musu shigantaka wai zamar rubihim idan suka shige gabansu yadda gama zuna sai su dinga musu zumbe suna nuna su ko ya taba zance ka gan shi cikin wahala wai shi allin sunna ko ya nuna shi da baki ko ya nuna shi da hannu wai zan kalabu ila ahalihim idan suka juya suka koma ga iyalansu in kalabu fakihin za su juya suna girman kai suna jin su wani wani ne sun isa su walakanta wa'incan wai zara ahun idan suka gan su kalu sai su ce inna ha'ula ilalle wa'innan na suna cikin bata wato mummina suna cikin bata Allah ya ce wa ma'ursilu alaihim hajjban su zo masu gadi su ba sai Allah ya ce to fal ma, a yau kan kiyama na amanu wa'inda suka yi imani min al-kuffari yadhhabuna su ma za su yi dariya da waɗanda suka kafirce suka kange yau za su yi sakamako a yau Allah zai sa su mai da martani su masu musu dariya alal ara'iki alal ara'iki yanzu hal sun ba هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون على الأرائك suna سنة كنت أكن قدو سنة كلن جونا سنة تكي مرنا sai su dinga ma dariya mu kenan za mu musu dariya a lahira insha Allah sai Allah ya ce hal tuwibal kuffar ma kanu yaf'alun shin an saka wa kafirai irin abinda suka yi wa mumine a duniya ko ba a saka musu ba Allah an saka musu a nan za mu dakata sha Allah ko muka zo karken suran abinda muka fada daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda kuma muka kuskuri wannan ajizanci ne daga wajenmu a wajen ɗalibai ƙanana Allah ka gafarta mana fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh